Nabi ya ce wanda ya so mutane yana tare da su ya ce ina son Umar ina son abu shi Ibrahim ya ce duka muna son su muna son mutanen da muka san su na Allah ne domin ma alfarman su muna son su mun san su na Allah ne wata duk da man ala bayyane abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu sa abin da muka kuskure Allah ya gafarta mana a shi mana Abdullahi afuwar da muka ci mashi lokaci mun gida ne ya kamata mu zauna ne mu kalla ko mu ta